wato duk lokacin da kaga Allah ya maka wata baiwa ko ni'ima ko ta kuɗi ko ta kyau ko ta lafiya da sauran al'amura zama bai kama ka ba kuma sakaci bai kama ka ba ya kamata ka dage da addu'a da kuma dagewa da neman hanyar da za ka tsare kanka daga dukkan sharri masu sharri duk wanda ya kalli wannan bidiyo na wannan bawan Allah ya karade kafafen sadarwa matuka na rashin lafiyarsa wanda a wata majiya nake ga jin labarin kamar an ce ya rasu duk da abin da ke yawo social media bai da tabbas amma ko shakka babu rashin lafiyarsa abu ne wanda ya bayar da aya ga mutane da yawa duk wanda ya kalli hotonsa ya kalli bidiyonsa a yanzu ya kalli bidiyon shi a da ko shakka babu dole ka tausaya masa dole ka ji cewa ya baka tausayi cikin jarabawa bai faɗa fada daga cikin darasin da nake so in ja hankalin mutane game da ishu na kambun baka duk da abin da yake damu wannan bawan Allah an ce kansa ce ta ciki wanda ta sababa mishi wannan ciwo amma babban abin da aka ba da karfi a kai kambun baka ne kama shi to idan muka duba abin da ya shafi kambun baka kambun baka ba lalle bane in ya kama ka kawai ka fadi ko wani abu kana iya kamuwa da rashin lafiya dalilin wannan kambun baka ko kuma ana iya maka sihiri dalilin wannan kamar baka ina so zama na tambihi kuma muna so mutane su ba da hankali sosai saboda muna cikin wani zamani da al'amura na mugunta hassada ke yawa da rashin san ci gaban juna yawa sihiri duka Wani lokaci ne wanda kai kake ganin baka damu da kowa ba amma akwai wanda suka damu da kai kai kana ganin cewa kana rayuwanka normal baka bata wa kowa ba akwai wanda kana bata masa kai baka sani ba babban bata wanda kake masa shi ne ni'imar da Allah ya maka yasa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana matakai da ya kamata mu ɗauka domin ganin mun kare kanmu daga dukkan bala'in da zai afkawa wato ainihin ni'imar da Allah ya mana da kuma lafiyar jikinmu sayyidina abubakar radiyallahu anhu wata rana yana kan bari yana kuka yana zubar da hawaye yana cewa Allah bai taɓa yi wa bawa wani ni'ima bayan imani kamar lafiya ba ya karanta wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su annabi ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali ya Allah ina roƙonka afwa da lafiya a duniya ta da lahirana ina roƙonka afwa da lafiya a ahalina da addini na da komai da na mallaka Allah ina so ka bani lafiya ka bani lafiya ni ma a karan kaina babu wata falala da Allah yake wa bawa kamar lafiya bayan imani Allah bai bawa ni'imar da ta kai na lafiya ba wanda shine abin da Bahaushe ke cewa lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke to za mu fahimci wannan al'amari na abin da ya shafi kambun baka akwai mutane da sun jahilce shi matuka ko kuma suna ɗaukan sa ba da mahimmanci ba da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutuwar da ake yawan yi motul fuji'a kaga mutum ya faɗi ya mutu babu ciwo babu komai ko kuma rashin lafiyar da aka kasa gane maganinta ko kuma aka yi ta magani bayan an gane maganinta amma mutum ya ji warkewa galibi wa wa'innan rashin lafiya yana da alaka da kambun baka ko sihiri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kambun baka na iya kai mutum kabari bai shirya ba sannan ta sanya raƙumi a cikin tukunya ba tare da ta shirya ba za mu fahimci cewa kambun baka na iya sanya dabba ma ta mutu a sanda kambun bakan ta kama ta ita ce da ake ce al'ain sannan kambun baka na iya sanya mutum ya faɗi ya mutu instantly ya faɗi ya mutu ba tare da gano menene ya kashe shi ba ni nan na taɓa hira da wata mata dangane da kan baka domin shi kan baka yana iya sanya mutum ma ya daina kula da sallah ko ya dinga wasa da karatun Qur'ani wallahi duk kambun baka na shiga wannan babin kambun baka yana iya shiga babin sana'arka ka daina kwazo akan abin da kake na sana'a ko ka daina kwazo a karatu idan wani ya maka baki shikenan ta kama ka wannan ne shaida ne wa shahidi shahidin game da wannan labarin da zan baku wata baiwa Allah take ban labarin ɗanta da ta haifa Allah ta'ala ya masa baiwa ta karatu da hadda yana da kaifin kwakwalwa da abin da aka sa masa aka bashi na haddacewa cewa lokaci guda a makarantar nan sai da ya kai matakin da ya haddace rabin alkur'ani hizo talatin kenan a kokari a ɗan ƙaramin shekarunsa sai da ya zama to duk makarantar na farko ba mai kokarinsa duk makarantar ba wanda ya iya kira'a mai sauti mai daɗi kamar sa zai zama na ko'ina ana magana a kansa su kuma a lokacin da ake yin magana a kansa ba sai la'akar da cewa kambun baka na iya kame yaron dalilin maganganun mutane ba wallahi da kambun baka ya tashi kame yaron nan yayi watsi da karatun ya daina zuwa makarantar aka kasa gane me ke dami yaron ma da ƙarshen an tura shi makarantar sai ya tafi wani guri ba a san inda ya tafi sai an je an nemo shi haka yaron ne ya daidaice rayuwar shi ta lalace ni da ita take gaya min neman mafita dangane da wannan wato abin da ya sami yaron nan nata saboda haka Ah, duk lokacin da Allah ya maka ni'ima to lokacin fa mutane za su yi kanka ni'iman nan na kyau ne to mutane za su yi ta magana a kanka a daidai lokacin da kaga ana yawan magana a kanka akwai addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kan cewa Allahumma inni a'udhuka min jahli al-bala wa darki shiqa wa su'i kada wa ta'ada dai yana cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dinga yi da kuma yawan azkaru safiya da maraice da yawan karatun Qur'ani da neman tsarin Allah subhanahu wataala da kuma barin alfahari idan muka duba a wannan bidiyo zamu ga mutumin nan yana ta alfahari da jin daɗi da kyan da Allah ya masa to sai dai watakila yaran jayar da alfaharin bai jayar da addu'a da abin da zai biyo baya ba za ku je yana faɗi cewa ya Allah ya masa kyau saboda a cikin garin ana masa lakabi da sarkin kyan mutanen eh, wannan yanki ma'ana mutum ne wanda da wahala ka samu kyakkyawa yana sa duk da yawan zai yi gane cewa shi bai ga wani kyau ba a wajensa saboda namiji ne ba ko shakka babu duk wanda ya san kyau ya san cewa gwargwado Allah ya masa kyau to saboda haka a wannan baban zamu mu iya fahimtar cewa Ah, magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan kan baka yace al-aynu haqq shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan karanta kula uzai irin su falaki da nasi kula a'udhu rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri an fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad kaga wa min sharrin hasidin idza hasad daga mai sharrin hasada mai hasada ya yi hasada wani idan yana maka hasada to idan yana da kamban baka wannan hasada da yake baka kamban baka sai ta kama ka in mota ce ta kama mota in ma sai sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kuna son yin nasara akan abubuwa annabi ya ce ku dinga biyan bukatun ku ta hanyar boye abubuwa aure za ka yi ka shiru ba tare da ka faɗa wa kowa ba gini za ka yi nan ma ka kame bakinka ko me ya kamata a ce zaka yi lalle ka kame bakinka galibi abubuwan da kake ganin baka samun nasara aka kake yawan samun feluwa akai yana da alaka da kan baka saboda kana yawan gaya wa mutane wani ya je yana neman aiki a masa albishir da samun aiki ya je ya gaya mutane kafin ya samu aikin an zuwa samu feluwa sai tsammanin daga wajen ne ba daga wajen bane daga kai ne kai da kaje kana gaya mutane saboda akwai wanda suke jin haushi ba sa so ka samu haka nan duk wani abin da ya shafi fitina da ya same ka ko kuma jarabawa da ya same ka na rayuwa na fitina shi ma karka yadda ka gaya wa mutane sai wanda kasance zai baka shawara mai kyau ko zai taimake ka dan ka fita don haka ba daidai bane ya zama komai namu muna barin shi musamman ma social media ne yanzu komai namu yana social media aure zama lafiya da matarka da 'ya'yanka duka kowa ka lokar ɗora social media dole wannan kan makan zai zo ya tasiri shi yasa ban na dade ban ga mutanen da suke sa da wahala ka ga mutumin da yake sanya hoton iyalinsa da bidiyon iyalinsa a social media yana nuna soyayyarsa kaga wannan auren yayi lasta da wahala ni har yau ban gani ba galibi zaka je ka samu mutane da yawa da suke wannan yau zaka samu an waye gari babu auren me ya raba auren ba wani abu bane kawai kan mun baka ne mutane ne da bakin su saboda mutane ne baka san adadin masu kallon ka ba baka san adadin masu appreciating ba wani yana da mugun baki to shi yasa is very important ko yaro ne ma yanzu ka dora shi a social media yana da matakar kyau to ka ɗauki yaron nan ka dora shi a baban alaka duk abin da ya samu yaran nan ka ka ja masa ka ɗauki hoton yaron ka very beautiful boy ka ɗauka ka saka a cikin media ka saka shi kana alfahari wannan ɗanka ne ko matarka ce shikenan sai kama da rashin lafiya ko kuma ya kama wani rashin ji wanda yana da alaka da wannan kambun baka kambun baka babu inda baya shiga yana iya hana ka karatun Qur'ani kai mai karatun Qur'ani ana ji kana karatu wani ya ji haushi shikenan sai ka zo ka daina sai ka zo ka ka dawo ka lalace dukkan baka yana irin wannan aikin ya wuce da kuke tunani aksari rashin lafiya da ake a yau da mutuwa da mutane suke yawan yi yana da alaka da wa yana da alaka da kambun baka da ake yana da alaka yana da alaka da kambun baka to saboda haka a wannan matakin nake gani ya dace mu dage da addu'o'i mu dage da azkaru kuma duk mutumin da ya san yana zargin shi ma yana da shi a duk sanda ka ga mutum yana da alkhairi ko yayi wani abu kai masa fatan alkhairi ta hanyar ce masa masha Allah duk abu da ka gani ka ce masha Allah to wannan yana karya kadarin kambun bumbaka yana karya ta don haka yana daga cikin matakan da ya kamata mu bi mu kuma rage gaya wa mutane ci gaban mu kamar yadda annabi sallallahu kamar yadda cikin suratu yusuf ta gaya mana game da kadiya annabi yusuf ka duba bala'in da ya samu annabi yusuf annabi yusuf ni'imar da ta same shi da yace inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shams wal-qamar sai yace ra'aytuhum lisajidin me babansa yace masa yace naga shi ya yace wa babansa shi annabi yusuf yace babansa nayi mafarkin taurari guda goma sha daya da wasu rana da wata sun fada sun mun sunuda babansa yana jin wannan sai ce masa qala ya bunayya la taqussus ru'yaka ala ikhwatika ya kai dana kakka sake ka bada wannan labarin mafarkin nan akan yan uwanka dole ka kai da, za su maka kaidi inna shaytana lil insani aduwwun mubin Mun lalle shedan game da dan adam yake yi nan fa yan uwansa ne na jini amma ya ce kaka ba su labari amma Yusuf bai bada labarin wannan mafarkin ba amma ka duba duk kaddarar da Allah ya kaddaro masa ka duba bala'in da ya fada ya same shi karshe aka jefa shi a rijiya aka sayar da shi a tsayin bawa tun yana yaro ya rabu da babansa har sai da ya girma ya zama minista sannan ya sake ido biyu da babansa haka ya rabu da babansa har abada kusan sai karshen rayuwar ya haɗu da baban bayan baban ma ya makance saboda kuka da damuwa game da Yusuf to me kake tsammanin da Yusuf ya faɗa bai ma faɗa ba amma kala abin da ya samu Yusuf to ka in kana son kanka da lafiya zamanin nan ba zamanin da zaka dinga bada labarin rayuwarka ne. ci gaban ka ko kuma ga samun ka kana faɗin samun ka ka shiga uku abubuwa ne da ya kamata ka rika bin su a hankali domin ka samu tsira Allah ta'ala ka tsare mu ka kare mu wannan bawa Allah in ya rasu Allah ya gafarta masa kuma ya rasu bayanan nan Allah ka bar shi lafiya Allah ta'ala alamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh